aka zo mutum ya rasu aka zo gaban alkali da kuɗi da yake kuɗin da yawa ba a gama tantance su ba sai aka ce yanzu duk mace za a bata miliyan ashirin ƴaƴansa maza za a ba su miliyan arba'in arba'in kafin a gama tantance ragowar abin da ya bari akwai abokinsa suna tare sai ya zo kotu ya ce wa alkali akwai amana tsakaninmu da shi yana karɓar kuɗi na ana karɓar kuɗinsa to ya karɓi miliyan ashirin da uku a hannuna miliyan ashirin da shida ya karba a hannuna bai bani ba amma ba ni da shaida idan 'ya'yansa sun yadda a bani in musu su yadda ba a bar maganar sai alƙali ya ce haka ne ba zan ɗauki kuɗin magada in baka ba sai kana da shaida ku yara kun ji wannan kun san shi suka ce mun san shi aminu baban da kullun suna tare to kun ji yayi da'awar yana babanku miliyan ashirin da shida amma ba shi da shaida in kun amince a bashi in ba ku amince ba a kyale shi in ya ga dama ya yafe babanku shi kenan bai yafe masa ba su haɗa yana lahira ba shi miliyan 26 sai kowa ya shiru da mazan da mata duk kowa ya shiru sai wani yaro ya daga hannu ya ce ni na amince yana bin sa miliyan arba'in arba'in aka ba maza mata miliyan ashirin ashirin sai ya ce in fa ka amince kai kadai to naka kadai za a ɗiba ya ce eh ya amince ya ce to yanzu miliyan arba'in ɗinka ta koma sha hudu ya ce ya yadda ya bayar to wani shi kuma mai arziki ya zo kotun yana gama gama wannan shari'a su kuma za shi shari'a a kan idansa aka wannan sai ɗaga hannu ya ce ranka ya daɗe ana iya sa baki a shari'a wani dan kan sa baki in laifi yace ana sawa in na baka izini yace to yace to ina neman izini yace wannan yaran dan halal ne ni ka sheda na bashi miliyan ɗari na bashi miliyan ɗari Yace ko na mutu yanzu alkali ka zama shaida a cikin kudi na kafin koma gida in je rubuta masa check, masa transfer na miliyan ɗari ko na mutu ka zama shaida alkali na ba wannan ya dan halal na irin waɗanda ake son a haifa kuma yace ce wannan abin da ya faru yanzu ni ma akwai koya min hankali wallahi yanzu zan fara aikin Allah to yanzu shi yasa na ce duk wanda ya san ana bin sa bashi wallahi ya biya da kansa ƴaƴan wannan zamanin namu ba sa biyan bashi mun ganna da makaranta sunanta Love and Mercy School for Marriage Counseling akan kawo min mas'alar aure da mas'alar rabon gado to abubuwan da na shiga na masu arziki a ƙasar nan da suka mutu wallahi ya ban tsoro ya ban tsoro mutum ya zauna shi bai ci ba shi bai sha ba bai yi wani cikakken aikin Allah ba yana ta tara kuɗi malam ya mutu a zo wasu dukiyar masu bata saboda ba ga takardun ba a zo kwana ukun nan da za a yi maka na jimami na al'ada wallahi wata ran ba a gamawa ai kun garan nan ana ta rigima gawa wani akan wayarsa ma wasu sun zo tun ba a saka shi a rami ba wani har ya dauke wayarsa wani har ya dauki mukullin jib wani har ya dauki mukullin kaza ana nan ana ta rigima suna cin sun bude sif ɗinsa kowa yana ɗiban takaddun da zai ɗiba so da haka shi Allah ya ce min ba'adu wasiyatin kai wasiya yusi biha sai ka wasiya amma kai ba zai daukar ma au dainin ko ka biya bashi to ka biya mahaifanka bashi na uku abinda zaka wa mahaifinka ai yana da yan uwa ko suna bune ko suna ƙauye to abinda kake wa mahaifin nan naka in yana da ƙanne da yayye kai, koli abai koli umai ka ci gaba da musu yana da abokai abokan mahaifinka har yanzu darajar su tana nan a gurinka kaka ce kai kai abokin babana ne lokacin da yana da rai tunda babana ya rasu ba na da kai to abokin baban nan naka shi ma yana da haƙƙi abdullahi dan umar ya ɗabbaka